daga cikin alamu lata kamar yadda kace an yi shela za a yi ba zai yiwu ba domin har yanzu gaskiyar magana ba a tantance abubuwan da ya kamata a amince da su kafin a zauna ba sannan daga dukkan alamu kila wakala ne duk wata rana da za a ce za a zauna musamman a cikin wannan fatin, na farko dai abin da na fahimta shi ne, wato an ce ana so zaman nan za a yi kwatsa ne da mu ɗan majalisar wakilai da kuma majalisar dattijai a zauna a lokaci guda a ƙarƙashin inuwa guda wannan kenan na biyu akwai maganar wato idan za a zauna menene za a yi amfani da shi a matsayin fassara ta yawan mutane ko adadi da ake so a ce suna nan kafin a ɗau matsayi akan dukkan abin da za a yi muhawara a ka wato ana maganar fassarar biyu bisa uku na yadda kundin tsarin mulki ya faɗa ko eh, na Najeriya ko kuma dokokin majalisa. Kana nufin yanzu ba ku da wannan adadi kenan? To na ga kamar ana maganar wani alƙalanci ko shari'a wadda babban kotu ko kotun kolin Najeriya ta yanke a dubu biyu da uku a inda wato mai shari'a George Oguntade inda yake cewa biyu bisa uku na majalisa ana nufin tsagwaran Idan majalisar dattijai majalisar dattijai ana nufin sai mutane saba'in da uku daga cikin ɗari da tara sun taru sannan kuma majalisar wakilai sai an samu ɗari biyu da arba'in daga cikin ɗari uku da sittin wannan su ne biyu bisa uku to kaga wannan zai yi wahala a sami wannan adadin mutanen a yanzu wanda za a iya ɗaukan mataki idan aka zauna a gobe ko jibi ko ma wace rana ne cikin wannan hutu. To ina 'yan majalisun suka tafi a wannan lokaci da ake matukar buƙatar su? Musulmi daga cikinmu da yawa an tafi aikin haji, Su kuma waɗanda ba musulmi ba, waɗanda 'ya'yansu suke karatu a waje. Daman ana yin irin wannan hutu ne na wata biyu daidai wannan gabar saboda ya zo daidai da hutun 'yan makaranta saboda haka da yawa an tafi wajen 'yan makarantar nan saboda a zauna da shi, saboda haka ba tilas ba ne a samu wani adadi na kirki da za a zauna ina ganin su shugabannin majalisar eh, waɗannan guda biyu suna la'akari da wannan na uku kuma harguwar da ta taso ta barazanar tsige wani shugaba ko ɗansu shugabanni ita ma ina ganin ana son a samu daidaito cewa ba za a yi irin wannan hayaniyar ba. A takaice dai babu wannan zama na yau. kamar ni matsayina shi ne ina so a yi zama saboda a duba wannan kasafin kuɗi da shugaban ƙasa ya gabatar to amma ni a gani na. idan hayaniya za a yi ba za a cimma wannan burin ba amma idan za a zo saboda a duba wannan abin da shugaban ƙasa ya kawo saboda mahimmancinsa saboda a samu ma a yi zaɓen domin inda a yi zaɓe ba ragar za a yi babu wanda zai iya komawa kuma za a shiga cikin wani hali na ni'yasu a siyasance da kuma a shari'ance a Najeriya. Honorable Sani Zoro mun gode sosai da wannan bayani da kai mana. Na gode kwarai da gaske.